This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula hausa.com a duk lokacin da suka buƙaci kama tashar masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim yau ne da sahab imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku cewa waɗanda rikicin boko haram ya rutsa da su da gwamnati ce za ta ba su tallafi sun nemi kwamitin ya ba su zaɓen kuɗi zaɓin kuɗi maimakon gina gidaje muna ɗauke da shirin rigakafi na jummai ali sai kuma labarun da suka ɗauke hankulan jaridun ghana ghana mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a kasar indonesia an ji karar wasu fashe-fashe masu yawa sannan daga bisani aka je amon bindiga a jakarta babban birnin kasar yau alhamis akalla mutane uku sun mutu kamar yadda shaidun gari da ido suka yi bayani kafofin yada labaran kasa suka ce an ji fashe-fashe daban-daban har shida a tsakiyar birnin kusa da kasuwar zamani da ake kira sarina haka na akwai ofisoshin gwamnati da kuma manyan otel-otel a wannan unguwa yan sanda suka ce wasu daga cikin fashe-fashen bama-bamai ne suka haddasa su babu tabbas ko suwane ne suka kai harin ko kuma an kama wasu daga cikin maharan amurka ta bayyana farin cikin ta na iran ta sako sojojin ruwanta jiya laraba kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwa yan ƙasar farisa inda hukumomin ƙasar suka tsare su sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce rawar rikicin nasara ce ga diplomasiya shi kuma sakataren tsaron amurka ashton carter ya bayyana farin cikin sa yana cewa sojojinmu sun dawo a hannunmu har yanzu hukumomin amurka ba san yadda aka yi har aka kai ga tsare sojojin ruwan na amurka ba sakataren tsaron na amurka ashton kata ya ce har yanzu hukumomi ba su samu magana da sojojin ba domin jin bahasinsu a halin da ake ciki kuma kotun koli na amurka ta fara sauraron wata shari'a mai sarkakiya kan ko tilas iran ta biya diya dala miliyan dubu biyu ga iyalai da waɗanda suka jikkata sakamakon wani harin ta'addanci da ake zargin iran da ta goyi baya al'amarin ya auku ne a cikin watan oktoba shekarar 1900 83 lokacin da aka kai harin kunar bakin wake a kan wani barikin sojan amurka da ke beirut har sojojin amurka 241 suka halaka sakataren tsaron na amurka ashton kata ya bayyana manufofin amurka kan shirin sake kwato birnin mosul a kasar iraq da kuma raka a syria biranen da ya kira manyan cibiyoyin isis sakatare kata ya furta hakan ne lokacin da yake jawabi ga runduna ta ɗaya ta mayakan saman na amurka da ke birnin kentucky waɗanda ba da jimawa ba da za su tafi iraƙin domin horar da sojojin ƙasar da na kurdawa a ƙoƙarin ganin sun samu galaba kan mayakan sa kan na isis kata ya ce yana hangen tura sojoji na iraƙin daga kudanci yayin da dakarun kurdawa da aka fi sani da peshmerga daga arewaci da niyyar yi wa birnin zobe hakanan sojojin na amurka za su taimaka wajen horar da 'yan tawayen siriya domin ganin bayan isis a birnin raqqa wuri da ita kungiyar isis ɗin take ɗauka a zaman ta. sakataren tsaron na amurka ya ce sojojin amurka na musamman su kamar mai tanda suke iraki tuni suka saba da takwarorin aikinsu na kasar kuma ana sa ran za su sa ido domin gano muhimman wurare da suke hannun mayakan sa kai wanda za a auna hare-hare da farmakin da amurka take wa jagoranci a fafatawa da ake da ita wannan kungiya ta isis labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama yana ran gadi inda yake ganawa da amurkawa ido da ido bayan da ya gabatar da jawabin shekara-shekara na halin da kasar take ciki inda ya nuna kyakkyawar makoma ga kasar cikin shekaru masu zuwa duk da haka ya amince da cewa akwai rarrabuwan kawuna kan batutuwa masu yawan gaske bayan da ya gabatar da jawabin da aka nuna sosai a talabijin da kuma dandalin sadarwa mr obama ya yi tattaki zuwa nebraska inda ya ziyarci gidan lisa da martin da mai gidanta jeff a bara ne dai lisa ta rubuta wa shugaban na amurka wasiƙa tana bayyana damuwa a kan yanayi da muhalli yake ciki fadar white house ta ce ziyarar da mr obama yake kaiwa yana yin ta ne da zumar ganawa da amurkawa kai tsaye domin jin irin kalubale da na saurin da suka samu da kuma irin dama da ke akwai a nan gaba a jamhuriyar afirka ta tsakiya biyu daga cikin 'yan takarar shugabancin kasar sun buƙaci a sake ƙida ƙuri'un a gefe dai kuma suna ci gaba da bayyana damuwa kan yawan maguɗi da suke zargi an tafka a lokacin wannan zaɓe masu ido na ƙasa da ƙasa da kuma cikin ƙasar duk sun yi tifaƙi cewa ba za a ce zaɓen an gudanar da shi kamar yadda ya kamata ba saboda haka sahihancin zaɓen yana lido a lokacin da mahukuntar ƙasar suke ƙoƙarin kammala gida ƙuri'u a zagaye na farko domin shirya zaɓen fidda gwani. a ƙarshen shekara ta gabata ne dai ƙasar ta gudanar da zaɓe domin mai gurbin shugabannin ƙasar na yanzu na wucin gadi ana kallon zaɓen a zaman wadda zai kawo daidaito kuma ya zama tubali na kawo ƙarshen tazomar da ƙasar take fama da ita na tsawon shekaru uku sai da zaɓen da aka yi cikin hanzari ya fuskanci matsalolin sufuri da kuma magudi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka kwamitin da aka kafa ƙarƙashin janar theophilus yakubu juma da alhaji aliko dangote na baiwa waɗanda boko haram ya ɗaiɗaita tallafi sun nemi a basu kuɗi maimakon gina gidaje ga dai ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton yayin da kwamitin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa da min farfado da yankunan da rikicin boko haram ya daidaita kwamitin da ke karkashin tsohon ministan tsaro janar tiwa dan jumai mamurabus da kuma hamshakin nan kasuwan nan alhaji aliko dangote ke ma haramar soma aiki yanzu haka al'ummomin da rikicin boko haram ɗin ya shafa na ci gaba da tofa albarkacin bakin su tare ma da yin kira ga kwamitin da su sa ido a wannan karon gani abubuwan da suka faru a baya ni mai magana sunana alhaji musa e duhu kareka jakadan duhu eh, ni ina so in yi magana a takance kan magana kwamitin da federal government ta nada batun magana gina gidaje da federal government ta ce za ta yi wa abinda boko haram suka yi taɓar gaza musu Ah, na farko muna godewa allah muna godewa federal government da effort da suke so su yi mana amma mu kuma mun da muka tashi a kauye wanda duk rayuwarmu a kauye mu akwai wani shawara da mu muke so mu ba ita federal government da kanta da committee da aka nada na farko kamar mutum yanzu zan ba da misali ta mu nan akwai manya kauyuka wanda boko haram suka kona gari nan gaba daya a yau suna birane kamar su yola wa'ansu suna jos wansu suna abuja wanda yanzu kuma suna so su dawo gida kuma inda aka kona nan tun kakanni suna wajen nan can suke noma suke ciyar da iyalinsu suke biya wa 'ya'yansu makaranta suke yi hidimansu dai duka a ciki yau an ce federal gama za ta yi gini kuma ginin da za su yi nan dole ne za a zo kamar yanzu mutumin palam kwajiti a zo a ce an yi mishi gida a gula ko a shuwa ko kuwa mutumin kuda a zo a ce mishi an yi mishi gida a gula ko kuwa an kai madagali an ji ai masa gida shin gonan kakanni nan kam da yake da shi da yake amfana da shi shin ya zai iya kwafa kaga zai masa wahala mu shawarar da muke so mu ba wannan kwamiti da ita federal government tun da bayar a je valuing gidan mutanen nan mutumin kawai dama an ga an san level na gidan shi in ya kama kudinsa dubu ɗari ko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya a bashi a hannun sa. in ya ga dama ya koma kogi ya je ya zauna in ya ga dama ya hau saman dutse ya je ya zauna inda ya tabbata zai iya samu inda zai noma ya yi kiwo dabbobinsa hankalinsa a kwance amma kun ce za ku zo ku gina gidaje gidajen nan for example yadda muke ji a rediyo ko kuwa a paper aka ce gidaje dubu goma population na mutanen madagali nawa ne din aka gina gidaje dubu goma nan ka mutane nawa ne za a basu kauyukan manya manya manya duka an kona din an ce only 10,000 houses za a gina misali dai mutane sun fi dubu 500 biyar ya ne ownership din za a samu su ma dai iyayen al'umma na fa ganin akwai jan aiki a gaban mai gona game da ayyukan da ke gaban 'yan kwamitin kamar da yadda mai barnon adama alhaji muhammad baba a muke cewa da dami rai na kware da gaske um, kuma ya nuna federal gamin uh, tana da concern akan abin da ya faru da mu a north east gaba daya to wannan abun da aka yi kuma irin mutane kalaiba mutanen da aka samu mutane wanda mun tabbatar masu gaskiya wanda za su uh, yi abin da ya kamata kuma shi president na kasa ga baki da wanda mutane sun amince akan mutum ne wanda yana da gaskiya mutum ne wanda yana da kula da aikinsa mutum ne wanda yana da concern game da duk abin da ya faru da dan najeriya to na ga saboda wannan dalili ma zai canja abubuwan ba zai zamana ya kasance kamar na da ba. To ko me gwamnatocin waɗannan jihohi ke yi ne mana tallafawa irin waɗannan al'ummu? senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila gwamnan jihar Adamawa ya ma bayyana kokarin da suke yi a yanzu gera hanyoyi gera asibitoci za mu tabbata an kawo ruwan sha mai kyau an gera makarantu da sauransu maganar noma dole za mu jaddada mutane mu su koma harkar noma gwamnan jihar adama kenan bindo jibrilla kuma fata ma dai shine Allah sa kudaden tallafin su isa ga waɗanda ake yi domin su ga waɗanda ake yi domin su Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To mun gode Ibrahim eh, Abdulaziz kafin a ci gaba ga wannan a shakata da shi. taimaki sarkin sudan shehu. Malami sarkin sudan shi. Uban gari baba je kada malami mai Allah dan gallo. Malami sarkin sudan shehu. Malami mai Allah dan gallo. Malami sarkin sudan da Dattawan san kwata suka ce man albarka yanda kake baban nana amin da rasulallahi almajiran sai kwato suka ce min ya Allah shi ma sa kayya malami sarkin sudan shi amin da rasulallahi mu maka haka hakanan muka ce min mai To Mahadi mai dogon zamani har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu muna agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraron rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa a lurar rigakafin cututtuka. Za mu kuma ci gaba da tuna baya a yau. A watan Afrilun shekara ta 2015, wannan fili na rigakafi tambarin lafiya ya gabatar muku da rahoton da muryar Amurka tare da haɗin gwiwa cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta nan Amurka suka ɗauki ɗawainiyar gudanarwa a birnin Funtuwa domin wayar da kan iyaye mata muhimmancin yin rigakafi a yayin da ake da juna biyu da kuma yi wa jarirai alluran rigakafin cututtuka. Jami'ar da ke kula da rigakafi a asibitin Funtuwa, Malama Halima Aliyu Musa, a lokacin ta yi wa mata shaidin cewa bayan sun haihu idan suka kuskura? Idan aka sa shi a cikin abu mai datti, kun gane? Idan yaro bai da wannan rigakafin mace uwa ba ta zo ta shi rigakafin ba a lokacin da ta zo awo. Da an haifi yaro na da datti wannan zanin da kuka ɗauka kuke hanzarin a samu kuɗa ya zo duniya. To a nan illar take. Kwayar cutar nan nan makale jikin zanin nan. Da an sa yaro sista ta yanke cibi lafiya lau an ba ku duk wata ka'ida da ya kamata asibiti ta ba ku. A lokacin da kuka ziyarci mai aiki a yayin da take an sa haihuwarku ta gama da ku tsafta an ba ku an gama an gyara mace an kuma dauɗa an ba da lafiya lau to sai an je gida sai illa ta samu illa kuwa ku kuka haifar da ita a yayin da malaman asibiti ta muku duk iya ka'idojin da ya kamata a yi muku da kun je gida kwana ɗaya biyu sai wata lalura sai a ga yaro na fizge-fizge hankalin shi ya gushe to kun so tsiya wannan zanin da aka sa tsoho nan aka ɗauki ƙwayar cuta ko mun kankanta ta kuma ba ku ganin ta da ya bi ta cibiyar shi sai ya fara nuna alamomin nan yana jiki na kaf kaf kaf kaf kaf kamar ciwon sankarau za ku ga kai ya sargafe ya rike sosai sai a zo asibiti da asibiti za a ce muku ai tetanus ta kama ka to za a ce kana rigakafi za ka ji mace ta ce ni ai da na samu ciki ban zo awo ba shi ne illa ta farko da ke samu uh, yaro kenan idan ka zo uh, mace da ciki an muki wannan abu kun gane to kuma idan kika zo uh, ga ofis ɗinmu yawancin ku duk kun san shi san aka je aka yi za kuma mu umarce ku bayan an gama da cikin kuma bayan an haihu nan da nan akan rigakafin na masu ciki da ka samu sai ku iske mu kuma har gidanmu sai mu muku bayani kuma akan amfanin alluran da muke bayan an gama da jego kun gane da an haifi yaro kun san za mu yi muku wannan allura da ake cewa lamba ita ce tana da turance ita ake kira bcg kun gane to ita eh, kariya take yi daga cuta tarin tb kun san tarin tb ko to ita kariya ce daga cutar tarin T.V. ita wannan a rayuwa sau ɗaya ake yin ta idan aka yi ta a rayuwa ba mu ƙara maimaita ta sai mu ba ku kati mu buɗe mai yaron ku kati mu mai barka da sauka mu buɗe mai kati sannan idan aka yi wannan allurai za a yi mashi ɗigon baki idan aka yi sannan kuma za mu yi mishi allurai wanda kowa yawancin ku sun sani za a yi mashi allura guda ɗaya a cinya ita wannan allura kariya ce daga cutar anta wanda kusan yanzu kowa ke neman tsari da ita don ciwon anta yanzu wani ciwo ne da ya addabi mutane to illa ana samun ta tun daga haihuwar da. To shin bayan jariri ya sami rigakafin cutar hanta sai kuma wani lokaci ya kamata a dawo da shi asibiti? Za a dawo bayan sati shida. Idan aka dawo bayan sati shida alhamdulillah yanzu an ƙara samu manyan ma'aikata na lafiya iyayen mu can sun sake samo wani bincike da ke damun ƙananan yara. Da allura da za ku dawo bayan sati shida sai aka yi ta mm, tarin ciwon anta da tarin sarki haƙoran nan to yanzu sai ilimi ya yawaita sai aka haɗa ta hada ciwon pneumonia wanda yawanci yake damun mutane ba ma ƙananan yara ba har manya iya ki zo asibiti ki ta mamaki a ce pneumonia ke to illa an ɗauko ɗan baro daga ƙasa idan kika zo za mu miki wannan bayan sati shida da ciwon mura tsuntsaye to duk an samu wannan daga rigakafin yanzu ilimi ya yawaita mun ƙara an ƙara ta an tabbatar mana ita an ƙaddamar da ita bayan sati shida in kika da za mu miki wannan alluran allurai da za a yi guda ɗaya ce amma tana ɗauke da abu biyar to idan aka yi miki ita muka duba katin ki za mu rubuta mu shiga mun yi kuma idan muka yi za mu tabbatar muku da bayan sati hudu ku sake dawowa idan ku sake dawowa ka'idar wannan allura sau uku ake yin ta idan aka yi ta sau uku bayan sati hudu ka dawo za mu yi muku ta biyu idan kuka dawo ta biyu bayan sati hudu za mu ce ku dawo da wannan kati da mu ga inda muka kwana mu ga inda za mu tashi kun fahimce ni idan kuka dawo bayan sati hudu za a yi ta kun gane yaro ya in kin zo kan ka'ida za ki ga yaron ki ko wata shida bai yi an gama miki wannan allura daga sannan sai mu ce ki sake dawo da yaron ki har sai inda wata matsala inda matsala a kama na yaro asibiti ɗakin mu amma in babu sai yaron ki wata tara cikakku sannan sai ku dawo mi ta farin masassara sai mi ta kyanda a yaro ya cika wata tara za mu ce muku dawo wanda yawancin kun sani wata tara zuwa shekara ana yin wannan amma allurar shekara yanzu za ku je yawanci muna ce muku ba ta sai dai ku saurara ana gangami cikin gari shine sai ku kai yaran ku saboda har yanzu bata zama a wadace ba tunda abin da aka kawo mana da shi da shi muke aiki to saboda haka in yaron ke wata tara za a yi ta fara masassara semi kuma ta kyanda. Malama Halima Aliyu Musa ta yi nuni da irin illar da ke faruwa da yaron da aka haifa lafiya kalau ba a kawo shi asibiti ba domin rigakafi da kuma wasu alamu da za a iya gani ta tare da shi wanda alamu ne na cutar da ake ta kokarin kawar da ita. To idan kika bar yaron ki a gida kin haife shi lafiya lau kina ta murna sai ya zo yana so ya rarrafa sai kiga yaro ya kasa rarrafe in kika kashi asibiti sai kice mana zazzabi yake a cikin alamomin muku misali da shan inna a cikin alamomin shan inna akwai zazzabi mai zafi idan kika zo yaro na na zazzabi to zazzabi kwana nawa za ki ce ai karshen ta ina jin yaron nan ya wuce sati to iya ta auku yana sauka bai sauka to sai mu rubuta sunanki yaro sai a cike mai fom za mu je mu kai head office dinmu babban office dinmu za a ɗauki kashin yaron za a je a yi test in an yi test sannan za a tabbatar shin yaron ya samu wannan cuta ta polio ko bai samu ba za ki ji alamomin shi in ya yi za ki ga kafa yaron ki kamar yana so ya taka ya fara dabo ɗaya biyu sai ki kafa ta nade yana so ya taka ba ko sai dai ki ga ɗaya ta yi ɗaya ta nade yana ɗaya daga cikin alamomin shi bayan zazzabi mai zafi kun fahimta shi na polio kina Salamu alaikum. Amma alaikum salam. A ah, malam tanko? Ya jama'a ya aiki. Lafiya kallo malam tanko. Ya na jikiran ne ana ta hayaniya. To malam tanko dole a hayaniya a gida ka ga yara nan guda uku. Ɗaya gashi nan babban ba kafa ba hannu. Ɗayan ba bu. Ga na ƙarshen nan gaba ɗaya shi ma a langwaba hannun shi a shanye. Gaba ɗaya cikin ukun nan ba mai lafiya. To ai laifin ka ne. Kamar yaya fa? Domin kullum ina jin ka kana faɗa da masu yin allurar rigakafi. Rayi kuwa kai. Bibiya mun baki da kyake yi. Kullum in zan kai sana yake. Nufin ka rashin alluran polio isa yara na suka kanana ne kamar macizai. Ai Allah ya taimake kama dama abin ya fi haka la ilaha illallahu to yanzu wace hanya zan bi domin magance wannan abu to yanzu sai dai a tari gaba domin hakan ya riga ya faru yanzu wayannan yaran gaba ɗaya na yi tiri 0 kenan sosai kuwa uwar gida biki sana hanya ba ba laifi na bane uwar gida biki sana laifi na ne kai ka ja mana haka to jama. Jama duk mai bukatar yaran yi su lafiya ya je a ɗiga musu foliyo ni dai na wasu nan na ɗaya Masu yau foliyo na da amfani Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai alli ke fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga baba ya kuma da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne da jaridar telegram wacce ta yi kanun labarai akan cece kuce da ke faruwa a cikin kasan na karban wasu 'yan gidan yarin guantanamo da kasar amurka ta kawo su a ghana jaridar telegram ta ce shugaban kasa john rahman muhammad ya kare gwamnatinsa akan shawaran karban wayannan 'yan kasar yemen da ke ɗaure a gidan yarin guantanamo bisa tuhumar laifin yaƙi a cikin kungiyar ta'addaci a kasar afghanistan kuma ya ce ba kuɗi ne gwamnatin tasa taɓi ta karɓi wayannan mutane biyu ba jaridar ta kara da cewa shugaba muhammad ya musanta cewa gwamnatinsa ta karbi karbi dala miliyan 300 sannan ta karbi mahmud umar muhammad bin atif da kuma khalid muhammad salih aldubi su zauna kasar ghana har tsawon shekaru biyu jaridar ta ce an kama wa'annan mutane su biyu ne a cikin yaƙi a kasar afghanistan kuma aka ɗaure su har tsawon shekaru goma sha hudu a gidan yarin guantanamo har yau jaridar daily graphic ta bugo a shafinta na farko cewa ƙungiyar krista na ɗarikan presby sun koka a kan karɓan wa'annan mutane biyu 'yan asalin ƙasar yemen da ke ɗaure a yarin guantanamo da su zauna a cikin ƙasar ghana Ghana. Jarida ta ce babban limamin Presby na kasar Right Reverend Professor Emmanuel Mate ya ce ƙasar Ghana dai ba tafi Amurka imani ba. Don haka ƙasar Amurka za ta iya ci gaba da riƙe waɗannan tsofaffin 'yan ta'adda bisa tausayawa. Jarida Telegraph ta ce shugaban na Presby ya maida martani ne a kan bayani da shugaban ƙasa ya yi a wani taron 'yan jarida inda shugaban ke cewa shi Kirista ne kuma littafin Bible ya yi gargaɗi kan tausayawa 'yan gidan yari waɗanda ma aka same su da laifi. Don haka 'yan Ghana su tausaya ma waɗannan mutane. shugaban na presby da ya ce ghana ba ta fi kasar amurka zama 'yar krista ba amma kuwa ita amurkan don kanta ta yi kuri'a na fidda wa'annan mutane a kasar ta ita kuwa jaridar daliga ta rawaito bayani da shugaban kasa john ramani muhammad ya yi ne akan dalilin da ya sa gwamnati ta gaza daukar sababbin ma'aikatan nes nes a asibitocin jama'a shugaban ya ce ɗaliban nes daga makarantun 'yan kasuwar su ne suke tsare ma waɗanda suka yi karatu a makarantun gwamnatin wuri a asibitin gwamnatin jaridar daliga ta ce shugaban yana tsokaci ne a kan mamaya da sababbin nes nes suka yi a harabar fadarsa a kwana-kwanan nan jaridar daliga ta ce a nazari da ta yi ta gano cewa wannan matsalar ta wuce yadda shugaban kasa ya ɗauka saboda hukumar kiwon lafiya tana fama da matsala ta kuɗi wanda har sai hukumar kuɗin ta warware wannan matsalan sannan za a iya ɗaukar sababbin ma'aikatar nes sai kuma jaridar da statesman wacce ita kuma ta rawaito alkawarin da shugaban kasa ya cewar nan ba dadewa ba yawan dauke wuta da ake yi a cikin kasar zai zo karshe jaridar da statesman ta kara da cewa shugaban ya yi wannan hurici ne a wurin taron manema labarai da ya yi a fadarsa na zagayowar shekara ta uku da hawa karagar mulkin ghana shugaba muhammad ya ce sanin kowa ne gwamnatinsa ta yi gadon wannan matsalar wutar lantarki ne kuma matsalar ta samo asali ne tun shekarar 1982 kuma a halin yanzu ana gabda da karshen wannan matsalar jaridar ta ce a ƙarshen watan disamba ne ministan wutar lantarki mr kwabina donko ya yi murabus a kan mukaminsa dangane da gazawarsa wurin cika alkawari da ya yi na kawo ƙarshen wannan matsalar wutar lantarki a ghana madalla yanzu kuma mun zo ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa, Radio Amurka. mai magana umar adamu umar tsohuwar kasuwa fatasku a ina kira da gwamnatin tarayya ta shigo cikin harkar sufuri saboda a kawo mana gyara akan harkar yadda kamfanoni suke sa kaya fiye da kima kamar shekara talatin da suka wuce akwai tsarin kowane kamfani zai ɗora kaya akan mota tilera baya wuce kan talatin nauyin kaya tan talatin nauyin mota tan sha biyar ka gama hada ya zama tan arba'in da biyar kenan to a yanzu haka wallahi akwai motar da ke daukan tan sittin sannan kuma nauyin ta tan ashirin da biyar kaga tan tamanin ke da biyar kenan assalamu alaikum sashin hausa na rediyo america mai magana yusuf baban gaje mai da ringin daga jihar jigawan najeriya To yau zan yi bayani ne a game da zaben da ainihin wato gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar ya ɗage na zaben kananan hukumomi. To fi sabilillahi mu mutanen Jigawa ba mu ji daɗin ɗauke wannan zaɓe da gwamnan jihar Jigawa ya na kananan hukumomi ba. Ba don komai ba an sayarwa da mutane fom sun fi alhamdulillah suna na babba haruna da mahabbadu daga karamar hukumar suna katse jihar zambe malami a makarantar jalingo primary school a shaka a gaskiya muna jin daɗi yadda efcc take gudanar da ayyukanta take nuna halin ba ta ne ba sabo akan waɗanda ake zargin su da yin almandahana da dukiya ƙasa don haka muna yabo da jinjina ga wannan hukuma allah ya taimaki jagoranta ibrahim mazu ya ba shi ikon aiwatar da ayyukansa. To ma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice. A ƙasar Indonesia an ji ƙarar wasu fashe-fashe masu yawa sannan daga bisani aka ji amon bindiga a Jakarta babban birnin ƙasar yau Alhamis. Akalla mutane uku sun mutu kamar yadda shaidun gani da ido suka yi bayani. kafofin yada labaran kasar suka ce an ji fashe-fashe daban-daban har shida a tsakiyar birnin kusa da kasuwar zamani da ake kira sarina hakanan akwai ofisoshin gwamnati da kuma manyan otel a unguwar yan sanda suka ce wasu daga cikin fashe-fashen bama bamai ne suka haddasa su kuma babu tabbas kan waɗanda suka kai harin da kuma ko an kama wasu daga cikin su ko da ke rahotanni na cewa hudu daga cikin maharan an halaka su. amurka ta bayyana farin cikin ganin iran ta sako sojojin ruwan ta jiya laraba kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwayen ƙasar farisan inda hukumomin ƙasar suka tsare su sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce warware rikicin nasara ce ga diplomasiya shi kuma sakataren tsaron amurka ashton carter ya bayyana farin cikin inda yake cewa sojojinmu sun dawo hannunmu sakataren tsaron amurka ashton carter din ya bayyana manufofin amurka kan shirin sake kwato biranen mosul a kasar iraq da kuma raka a syria biranen da ya kira manyan cibiyoyin ƙungiyar isis sakatare kata ya furta haka ne lokacin da yake jawabi ga runduna ta ɗaya ta mayakan sama na amurka da ke kentucky waɗanda ba da jima'an nan ba za su tafi iraq don horar da sojojin ƙasar. To madalla yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin Jummai Ali na sai bango ya tsage. Yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da cubahiro Diodone wanda ya ba da umarni da injiniyan mu Jonah Cummings. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.